Bismillahi Rahmanir Rahim. Sanadin caca. Kashi na talatin da hudu. dokota ya ganin tana ƙoƙarin guduwa. Ina za ki je, ba za ki faɗa min ba To ka sake ni zan faɗa maka. Yana sakinta ta tashi da gudu tana dariya. Ba zan gaya maka ba, in ka yi zuciya ka tuno. Abu ɗaya za ka sani shi ne ka ƙi ka tashi ka yi wanka da ƙyar na iya tashinka. Binta ya yi da sauri kafin ya fita ta kai bakin ƙofa. A daidai bakin kofar ta zame, cikin zafin nama ya tare ta kafin ta kai ƙasa. Numfashi take fitarwa sama-sama don ta tsorata sosai. Habibti pay attention. Ki daina wasa da rayuwarki da kuma yaro na kin ji ko? Daga masa kai ta alama to. Ya rungume ta. Sun dade a haka kafin ya dago ta da ya ga hankalinta ya dawo kanta. Kallon ta yake yi cike da so da kulawa. Ita ma shi din take kallo cike da so da burgewa. Kai hakuri, ta faɗa cikin siririyar murya. Oke ya wuce, amma ki kula nan gaba sosai. Mu je ki raka ni wajen Hajiya Maryam, ina so na yi magana da ita. To, sumaima ce ta fara shiga ɗakin. Hajiya Maryam na zaune a bakin gado, hannunta dafa da kirji. Sai tari take wanda kana gani ka san wahala take sha. Da gudu ta isa gabanta tana riko hannunta ɗaya. Hajiya ya dai, jikin ne, ko za mu koma asibitin ne? A'a, ba zan koma ba Sumaima. Ko zan koma ma yanzu ba zai yi ba. jikina yanzu ya daina regulating bakon jini it's normal ya daina min aiki lokacina ya yi haka ki kula da kanki da kuma mijinki sumaima yanzu na mai da komai kanki ina miki fatan ke zaki ki samu nasara a'a don allah kar ki ce haka za mu samu mafita na san abin da yake baki wannan matsalar wannan akwatin nata ne idan muka wargaza shi kenan. duk abin da suke ahmad yana tsaye yana kallon su Inda Sumaima bata bashi labarin abin da yake faruwa ba, san ba zai gane inda suka nufa ba. Hajiya Maryam ce ta fara dago ido ta ganshi, sai kuma Sumaima. A razana ta kalle shi. Dantin da take da shi bai taba shigowa ɗakin ta ba. Ta mai da kallonta ga Sumaima. Kallon da yake nuni da tana son ƙarin bayani. Sumaima me? Eh, ya riga ya san abin da yake faruwa. Ya san ki da kuma na a wajensa. Me yasa? Me yasa? Kin kuwa san kasar da kika yi? abubuwa suna tafiya bayan da muka tsara ba. Dimo mutane na shigowa, dimo hatsarin hakan yana ƙaruwa. Matsawa Ahmad ya kusa da ita yana tsugunnawa. Ɗauke kanta ta idanta yana zubar da hawaye. Ta yaya ne za ta iya haɗa ido da shi ita kuwa, bayan abin da ta masa da ba zai misalta ba. Um, ummi. Rantsa idanta ta jin kalmar da ya kira ta da ita. Abin da bata taɓa zato ba a rayuwarta. Ita kanta su Sumaima ta yi mamakin farcen nasa sosai. Shin ba za ki amsa ba? Wannan shine sunan da nake ambatan mahaifiyata da shi a cikin addu'ata. Yanzu kuma tun daga mai sunan a gabana, shi yasa na kira ki da shi. Shin ba za ki amsa ba? Kuka Hajiya Maryam ta rushe da shi. Ba zan amsa ba. Ba zan iya ba. Bai dace da ni ba sam. Na gaza, na kasa, na yi zaton zan iya amma ashe ba haka ba ne. Ke kuwa kike a kai ummi. Abin da kika yi ba kowace uwa ce za ta iya. ko a da da bana ganin ki a matsayin mahaifiyata amma na san ke din jajirtacciyar mace ce ni ne na gaza na kasa da har ban iya kallo soyayya ta a cikin idanunki ba sai yanzu na gane da kina da niyyar cutar da ni da tunikin cutar da ni tun ina yaro sai dai kullum ki dinga tweeting ɗina don Allah ki jiyo ki kalle ni a hankali take jiyo da kanta suka haɗa ido da alama bata so hakan ba amma roƙonta da ɗana ta yake yi wani abu ne da ba za ta iya riƙewa ba sam kafe shi kai da ido Hassan na bata daina kuka ba hannayenta ta kai kan kumatinsa kamar ta saka ƙaramin yaro a gaba haka ta tallafo fuskarsa shafa kumatinsa take yi wanda rabanta da taɓa shi tun yana jinjiri ah ahmad ka yi haƙuri ka yafe min iya wata biyu kawai na iya shayar da kai girman da yaro yake yi a gaban mahaifiyarsa duk baka samu ba saboda wani yankakken hukunci na zalunci Duk da kasancewarsa namiji mai dauriya, amma ganinta a gabansa tana roƙonsa, sai ya tsinci kansa da kasa riƙe kansa. rungume ta yi kamar zai shige cikinta inda ya fito. Wata soyayya ta ce take shigarsa, kamar an jona masa bakin bututun ruwa. Sun daɗe a haka Sumaima na gefe tana kallon sa tana share kwalla, da ta tana cewar ita ma bata san ta mahaifiyar ba, kuma ta san ba za ta taɓa ganin ta ba, tunda ta riga ta koma ga mahaliccinta. Jikinta ne ya saki, hakan ya sa ya ɗago ta don ya ga menene. Idan ta ya gani a rufe kamar ba ta numfashi. Ya shiga jijjiga ta amma shiru. Ya ga inda Sumaima take, Sumaima ya zan yi, ba ta motsi fa. Jinin jikinta ne ya ƙare, ina ga mai gaggawa kai ta asibiti yanzu. Tashi ya shi kuma ya ɗauke ta kamar jaririya suka fita. Tashin hankalin da yake ciki ya daɗe bai shiga irinsa ba. A hanyar fita suka haɗu da Maimuna tana magana da Fati, wacce ta fito daga motar Salim. Sun dawo daga ɗauko ta daga makaranta da ya yi. Ganin Ahmad ɗauke da Hajiya Maryam kamar ba ta numfashi, ya sa sakin baki suna kallonsa. Abu ɗaya ne ya zo ransu, ne wani abu ya aikata mata. Salim ne ya sha gabansa cikin ɓacin rai. Ya Ahmad me kai wa momi? Kallon sai ke yi da idanunsa wanda ya kaɗa ya yi ja. Ya kasa buɗe bakinsa ballantana ya bashi amsa. Ganin hakan ne sa su maima shiga tsakiyarsa ta ce, Babu abin da ya mata, dama ba ta da lafiya ne. Asibiti zai kai ta yanzu ku biyo mu a baya. Amma bayan Samir kada ku faɗa wa kowa me yake faruwa a gidan nan. Magana da Sumaima ta yi cikin alamar roƙo ya sa Salim matsawa Ahmad ya wuce da Hajiya Maryam a hannunsa. A gidan baya ya ajiye ta inda Sumaima ta shiga, sai kuma shi ya shiga wajen direba. Sai bayan sun fita daga gidan ne su Maimuna suka bi bayan su. Asibitin gidan marayunta suka nufa, amma a hanya sai da suka kira babban likita tukunna, wanda suka yi mata magani na ƙarshe. Suna shiga aka karɓe ta accident and emergency. Daidai lokacin kuma su Maimuna suka iso, har da Samir wanda suka yi wa bayani sama-sama kuma dama ba wai yayi nisa da gida ba ne. Babu wanda yake magana a cikin su, amma kana ganin su kasan suna buƙatar ƙarin bayani. Likita ne ya fito daga wajen cikin sauri, um, duk da jininta A positive ne kuma ba shi da wuya samun dono. Amma kasancewar an daɗe ana bata jini da yawa, yanzu jikinta ba zai karɓa ba. Sai wanda DNA ɗinta ya zo daidai da nasa, wato jininta. Yana gama bayanin Samir da Salim suka bi bayansa. Sumaima na ganin haka ta kalli Ahmad akan ya je. Ka je mana dan Allah, wataƙila sai naka yi fa kamanceceniya da nata. Su ta suna jin abin da take faɗa amma ba su fahimce ta ba. Shiga ya wajen ɗaukar jinin shi ma aka ɗauki sample ɗinsa sannan ya fito. Suna nan tsaye bayan an karɓi sample ɗin suna jiran a fito da result. Sumaimu ta riƙe kunkumi. Ji take yana wani irin kama mata. Duk abin da take yi Ahmad yana kula da ita. Cikin wani ɗaki ya shiga ya ɗauko kujera saboda wajen da suke babu abin zama. A gabanta ya ajiye kujerar tare da kama hannayenta ya zauna da ita. Da mamaki take sa. Kenan ya san ta gaji? Hakan ya mata daɗi sosai. Amma ta ji kunya ganin su Salim suna kallonta. Ya Ahmad matar wani shi fa kake taɓa jikinta. Yanzu kai wani kallo ya mata dole ta haɗiye abin da yake bakinta wata nurse ta fito da wata takarda a hannunta ana kiran Ahmad Aliyu ka shigo naka ya fi zama iri ɗaya da nata oke daga haka ta koma ciki da murmushi su mai ta kalle shi wanda shi ma ita din yake kallo kaga abin da nake faɗa maka ko haka ne na gani bari na shiga kada ki tashi tsaye ki zauna a nan yanzu zan fito idan kina jin kishirwa salim ya nemo miki wani abin hmm? to shikenan ka shiga Allah ya taimaka ya bata lafiya Ahmad yana shigewa Fati ta matso inda Sumaima take. Ke ban gane me yake faruwa ba. Shine zai ba mu mami jini a wani dalili? Wani shirin kuke hada saboda ku kashe ta ko? Ke kuma me ce alakar ki da shi kina matar wani? Nake ganin ki kamar ta Allah ashe ke Fati me kike yi haka ne? Me yasa da abin da ya zo bakin ki shi kike faɗa ne? Mahaifiyarki na ciki bata da lafiya amma kina nan kina gulma. To laifin ta ka gani? Ai dole ta tambaya. Ni ma abin ya daure min kai. Me tsakanin momi da ya Ahmad da haze zai bata jini? wai kuma ku da kuke ƴaƴanta naku bai yi daidai ba sai nashi Maimuna ce ta yi magana cikin kasa gane me yake faruwa duk abin da suke yi su maima bata ce masa kala ba da abin yayi yawa ne ma ta ce masa waka a bakin mai ita ta fi daɗi bayan an gama jan janjinin sai da aka ɗaura mata sannan aka basu suka shiga zuwa lokacin an yi mata allurar bacci Fatici a zaune a gefen kanta sai kuma Samir a tsaye Sumaima kuma na gefe a zaune can an ɗan daɗe ta fara juya kanta kaɗan kaɗan Fati da Maimuna suka ɗan ɗago ta tare da saka mata fulo ganin tana ƙoƙarin tashi. Idan ta yi sauka akan Ahmad wanda shi ma ita din yake kallo cike da soyayya irin ta ɗa da mahaifi. Sai Saban ne suka cika ta da sannu-sannu. Fati kamar rungume ta tai tana kuka. Mommy baki da lafiyar haka amma baki faɗa min ba? Har kwanciya fa kika yi. Kin da miki sani ne? Ke me kika damu da shi ban da kanki? Mm? Hajiya Maryam ta faɗa tana dafa kanta. Haba dai mommy, you know I love you. naji hmm, na ji, I love you too. Yanzu dai ɗaga ni, tunda ba ke kaɗai bace a ɗakin ko? Ƙyan matsawa ta sai da ta ture ta tukunna, sai turo baki take yi kamar zai faɗi. Sannu ummi, ya jikin naki yanzu? Ahmad ya faɗa a nutsa cikin kulawa. Ta yi murmushi tare da ɗaga masa kai. Ummi ya jikin? Alhamdulillah Sumaima, kin ci abinci kuwa? A'a, tab Ahmad, ka ɗauke ta ku tafi gida ta ci abinci. Ba ta yin awa uku bata ci abinci ba, cikin jikinta mai neman abinci ne. A'a, yau ba na jin yunwa, zan zauna anan har a sallame ki sai mu tafi. Cike da rigima ta maganar, wanda hakan ya sa Hajiya Maryam haɗe rai. A'a, ku tashi ku tafi. Ni ma yanzu nan zan tafi idan jinin ya kare. Yau kuma nawa ne bawan Allah aka ɗauka? Mumi ya Ahmad ne ya bayar. Yaushe kuka shirya da shi da har ya baki jini, kuma ya kawo ki asibiti. Ga wacce mai aikin sai wani kula kike yi da ita kamar wata mai muhimmanci. Bige bakin Fati Hajiya Maryam tai tana faɗin, ƙaniyarki da ce mata mai aiki. Tunda lamarin ya zo a haka ya kamata ku san me yake faruwa. Ahmad ɗana ne na fari kafin na haifi Maimuna. Sannan ita kuma matarsa ce wacce ya aure ta lokacin da ya shekara biyar baya nan. Tana da ɗa mai sunan mahaifin Ahmad kuma yayan babanku wato Muhammad ana kiransa da Sayyid. Da baɗa tana kallon Sumaima wanda su ma ita din suke kallo cike da mamaki. Wannan shine abin da ba ku sani ba. Sauran ɓoyayyen labaran kuma sai daga baya. sannan wannan magana ba na so ta bar wajen nan akwai wanda sanin hakan a wajen su daidai yake da shiga hatsarin dukanmu sani kuma na nawa maryam lalle ke raina wayuna da kuma abin da zan iya yi sosai hajiya mama ta faɗa tana kallon ƙwaryar da ke gabanta wacce take ganin abin da yake faruwa a ɗakin asibitin da ta cikinta take ganin abin da yake faruwa a asibitin ciza ya tsare tare da jan hannunta a iska ƙwaryar ta ɓace ba ta gaya musu wani abu da ya dangance ni ba ita kuma wacce matar ahmad ɗin wadda na daɗe ina nema na ganta amma har yanzu fuskarta bata bayyana a gare ni ba. Sai dai da alama neman ta ba zai yi wahala ba, tunda na gano tana tare da su. Kaltum ce ta kalli Hajiya Mamma tana faɗin. To me yasa ba a ganin fuskarta? Sanda take magana ma muryarta ta ɗauke, su ma kuma da suka ambaci sunanta ya ɗauke. To wata shi'uma ce ita ma? A'a, ruhi na ne ya rauni. Kullum hakan zai ci gaba da kasancewa idan ban kawar da wa'annan mutanen ba. Ki shirya yau ina da mitin, zan ɗora wani a kujerar Bello. To, amma shugaba ya za'a da neman matar shi. Wata dadiya ta tana faɗin, ki kaddara na same ta. Tunda duk yaran gidan da kuma ita kanta Maryam ta san wace ce. To samunta ba zai mun wuya ba, samo ta kamar nayi ne. Gobe za mu koma gida, sannan ina so a daren nan na kafe ruhin Maryam. ‘Ya'yanta su zaɓa ko rayuwarta ko kuma su rufe mun wace ce matar Ahmad. Wata ‘yar tsana ta ɗauko a gefenta, an ciccika mata allurai a tsakiyar ƙirji. Ga kuma wasu zarurruka an ɗaure ta da su. Zaren ta fara ja tana wasu kalamai. Lokaci ɗaya ɗakin ya tarnike da duhu. Kaltum na ganin haka ta fita daga ɗakin da gudu, saboda ta san idan wannan ruhin nata ya fito daga akwatin suka haɗa ido kwana za ta yi tana mafarkinsa. Zagaya ta yake yi yana ta wani irin ƙugi, yayin da ita kuma idan ta ya rufe tana ta karanto wasu surkulle. Can kamar wani lokaci ta tsaya da abin da take yi tare da fara tari har jini yana zuba. Wani rishi ruhin nata ya wuce kamar su ɗaya da ita. Cikin dariya ruhin take faɗin, Na ce miki kin tsufa amma kina musa min. Banda kina aiki da jini dan mai da kuruce ki da tunda ba za ki kai ƴannan shekarun kina aiki da mu ba. Kuma kin san dokar aiki. dan ranar da kika kasa bamu jini to jinin ki mallakin mu ne. Hmm. Zai yi daɗi kuwa. Muna son gurbataccen jini. Tana cikin magana tata mai kama da raɗa, Hajiya mu ta daka mata tsawa. Ƙarya kike, ban ga ranar da zaki fi ƙarfi na ba. Ke baiwa ta ce kamar yadda dodo ya bani saboda ki min aiki. Dole sai na gama cika burina. sai na gama ɗaukar dukkanin ta tas. Tana gama faɗin hakan ta ɗauko wata kwalba a cikin akwatin. Ja ce mai wani abu yana juyawa a cikinta yana ta walwali. Ta saka baki ta zuƙo abin zuwa cikinta. Ta limshe ido jin ƙarfin abin na bin jikinta. Sannan ta sake buɗe idanta da suka yi ja suna fesar da wani irin jan haske. Yanzu na umarce ki da ki je ki riƙe min Maryam. Ruhinta nake so ya kasa sukuni a cikin jikinta sam. An gama. Ruhinki ya amshi ki, kuma zai cika. Tana gama faɗin hakan ta ɓace a iska. Hajiya mamma ta sauke ajiye zuciya tana kallon kwalbar da ke hannunta. Ina so na kashe ki, amma sai na samu wani zan ci gaba da zukar jininsa tukunna. Yanzu dole ki kasance a cikin wannan halin har sai na gama da wannan yarinyar tukunna. Mai da kwalbar ta cikin akwatin kana ta mai da shi cikin ƙarƙashin gadonta ba tare da ta rufe ba. Saboda abin da take rufewa a cikin kwalbar baya ciki. Bayan gama bayanin Ahmad ya tashi da nufin mayar da Fati da Sumaima gida. In ya so gobe sai su dawo. Sun fita kenan suka ji Hajiya Maryam ta fara jijjiga kamar za ta karya gadon da take kai. A rikice dukkaninsu suka juyo kanta suna daddane sassan jikinta. Su kam su fati kuka suke yi ganin halin da take ciki. Jini na ta fita ta hancinta, yayin da ta kuma ya koma farisol kamar ba a taɓa halitta ƙwaya a cikinsa ba. Ahmad ne ya ƙarfin halin yin magana a wajen. Sauran daga mai kuka sai wanda ya suman tsaye. Salim maza ka kira likita yanzu nan. To, Ya amsa cikin karyayyen murya ya fita da sauri. Don kusan magariba suke abu ɗaya har dare ya fara. Mazan ne suka je sallah, matan kuma anan suka yi kan 'yan su. An ba su abinci, amma babu wanda iya kai ko da loma ɗaya bakinsa. Bayan sun daga masallacin suka ga wata bakar mota ta shigo. AM Aliyu ne ya fito daga cikin mota a razane zuwa cikin asibitin. Ahmad ya kalli su Samir. Waye sanar da shi, yaushe ma ya dawo garin. Ban san yaushe ya dawo ba, amma ai dama dole zai san abin da yake faruwa. Abin ya yi zafi sosai wanda da alama sai an fitar da ita daga ƙasar nan. ba abin da ya shafi wata ƙasar ba ne, da sannu za mu samu mafita. sa suka yi inda yake, yana ganin sai zo inda suke da sauri. In mutum ya ganshi, ba zai ce shine kyakkyawan sojan nan ba, lalle ba ƙaramin so yake yi wa Hajiya Maryam ba. Hannun Salim ya kama yana faɗin, a ina aka kwantar da ita, ya jikin nata. Fati ta ce wai ta daɗe ba ta da lafiya ana ƙara mata jini. Yau ne abin ya tsanani sosai. Gani yadda yake magana a gigice ya sa Ahmad jijjiga kai. Wato Fati ce ta faɗa masa me yake faruwa, yadda an hana ta. Wannan lamari ne da yake buƙatar sirri. Dole ne sa ɗauki matakinsa da wuri. Abin tsoron ɗaya ne, wacce ake tsoron ta sani ta riga ta sani. Sauƙinsu ma ɗaya bata san sun san wace ce ita ba. Eh ba ta da lafiya abba, ɗazu kam da sauƙi don har tana magana. Daga baya kuma abin ya rikice sosai. Amma dai likitoci suna kanta don yin nasu ƙoƙarin. tun ɗazu jikinta ya rikice amma ba a canja asibiti ba me yasa aka kawo ta wannan wajen ya kamata a ce in ma fita za a yi da ita zuwa yanzu an fara shirye-shiryen fitan da ita ita ce ba ta son zuwa wani asibitin saboda ba ta son a san ba ta da lafiya sannan da alama kamar jinya ta bata shafi iya asibiti kaɗai ba har da na musulunci za a haɗa eh to sai a yi hakan ai duka yanzu dai bari na je na ga jikin nata yana gama faɗin hakan ya nufi cikin asibitin ya ɗauko waya daga cikin aljihunsa jin an ambaci sunan mamma ya sa Ahmad rantsa ido tare da barin wajen. Shi kenan abin nasu dai ya zama ba sirri ba, duk da ya san za ta iya sanin me yake faruwa. Salamu alaikum mamma, muna asibiti ashe Maryam ce ba ta da lafiya, ni ma dawowa ta garin kenan na sani. Eh ba lallai ki sani ba, wai ba ta so a sani ne. Ya kawo ki wannan gidan marayun da ta gina, a nan aka kwantar da ita. Eh to shi kenan, Allah ya kawo ki lafiya. Daidai ya isa wajen da safati suke kashe wayar, da sun ji abin da ya faɗa. Sumaiwa ta zaro ido tana haɗiya wani busasshen yahu. Ba ta son ko yaya hajiya mamma ta zo ta same ta a wajen. Tashi ta gyara mayafin ta kana ta kalli sufati. Anti Maimuna ni zan koma gida, na ji ciki na yana. Eh dama ya kamata ki koma gida, Kar zaman kuma yi miki illa. Ga ki baki kaɗai ba, ki je gida ki ci abinci ki huta. To bari na leƙa ta kafin na tafi. dan Allah idan hajiya mamma ta zo kar ku yi mata zance na please. Marmashi fati tai tana faɗin, Kar ki damu matar bro, ba za mu ce komai ba. Dama bai kamata a ce kowa ya sani ba sai momi ta warke sai mu miki official introduction. Kina da kirki, kin dace da ya Ahmad. Allah ya bar ku tare. Amin. Amin ya Allah, na gode. Allah ya ba wa ummi lafiya ya tashi kafaɗanta. Amin ya Allah. Fati ta faɗa cikin rawan murya tana shirin kuka. Tashi ta zuwa wajen windon da take ta leƙa. An bar AM Aliyu ya shiga inda take. Har sannan jijjiga take yi. ko daga nesa ka gani ka san tana jin jiki hawayen idanta ta share tana faɗin baki cancanci wannan abin ba Allah ya baki lafiya ya saka miki da sannu sai ta ga sakayya akan abin da take miki ina miki fatan samun sauki daga nan ta saki karfan wundan ta bar wajen inda su Samir suke nan ta nufa Ahmad baya wajen Salim ina Ahmad yayi ta tambaya cikin karaman murya ya je yin waya ne yanzu gashi can ya nuna mata dan gefensa kaɗan daga kai tai tare da nufa inda yake daidai lokacin ya gama wayar kansa ya dora akan saman motar ya yi shiru cike da tausaya take kallon sa a yau ne ya gane matsayinta a wajen sa a yau kuma yake ganin kamar zai rasa ta ganinta a cikin wannan halin ma wani abu ne da sai da yi da gaske sannan zai iya daurewa ta taka a hankali zuwa bayansa hanita ta saka ta sakalo ta bayansa kana ta dora kanta a bayan shiru suka yi na wasu 'yan mintuna kafin ya dora nasa hannun akan nata lafiya kike kin gaji ko ko yunwa kike ji yanzu nake shirin tafiya nema muku abin da za ku ci a'a ba wannan ba ne ina son tafiya ne kafin hajiya mamma ta tarar da ni a wajen nan bayan haka kalau nake kai fa ya kake na san kana cikin damuwa amma ka daure ka jure komai zai wuce insha Allah kowane tsanani yana tare da sauki sannan bawa ba zai zama mai miƙa lamarinsa ga Allah ba face ya jarabce shi ta gurare da dama idan ka jure ka ci jarabawa sai komai ya zo maka da sauki Haka ne, na ji bayananki, na kuma gode wa Allah da samun ki. Da sannu zan ci gaba da yi mata addu'a samun lafiya. Ita kuma da take mana ba daidai ba Allah ya mana maganinta. Amin ya Allah, mu je ka sauke ni a gida. Hannayenta ya kama ya buɗe motar ta shiga kafin ya zagaya ɗaya ɓangaren. Tafiya suke yi babu wanda ya ce komai. Kawai hannunta ya kama yana tuƙin. Ta ɗan yi murmushi don kula yana son kama hannunta. Sun bar wajen kenan direban da ya kawo hajiya mamma da kaltum ya ajiye su. Lokacin tara na dare ya yi. Ta ɗau wani gilas ta saka tana tattakawa a hankali. Hannunta AM Aliyu ya kama suka shiga inda take. Tana ganin halin da Hajiya Maryam take ciki ta fashi da kuka tana gogewa da gefen zaninta. Allah sarki baiwa Allah. Wanda wace iriyar wahala ce haka kika game da ita 'yan nan? Wallahi ni ma mama ban sani ba sai yanzu. A yau ciwon ya daɗe yana cin ta har ya cinye ta. Na so fita da ita amma su yaran nan sun ce ya kamata a yi na Islamic ma, saboda abin yana kama da kamun jinnu. eh to haka ne kam ka ce wani abu kai ma amma fa ka san wani lokacin sai kaga ciwukan zamanin na suna kama da na jinnu sai an kai mutum asibiti kaga ashe ciwon ne ya ci shi har haka wasu kam suna zuwa da haka abin da yasa ne yarda da magana sa saboda su likitocin mun yi magana da su sun ce ba su ga komai a jikinta ba ko dagawa da kirjinta yake sun ce ba su ga komai ba Allah wa ni'mal wakil shikenan sai a yi na musuluncin akwai wani malami zan yi masa magana akan matsalar hakan ma yayi mamma Allah ya bata lafiya ya tashi kafaɗinta. AM Aliyu ya faɗa cikin damuwa. Hajiya mamma ta kalle shi tana faɗin abincin ƙasan makoshinta. A bakin gate Ahmad ya sauke Sumaima bayan ya bata nata abincin. Ya sauraka ta har sashensa. Dan shi a sa ransa ya fi so ta koma can, amma ta ƙi haka ya mata sallama ya juya. Sashen Sashensa ta nufa. Ummi da Inna Ladiyo suna hira sun kunna fitila. Kasancewar a sannan ne aka ɗauke wuta, ba kuma ta da inji ba.